shirin da muke kawo muku fasahar marubuta waɗanda suke raye da kuma waɗanda suka riga mu gidan gaskiya muna kan littafin nan mafarkin khadija wallafar maimuna idris hanibeli za mu ɗan ja baya kaɗan mu ɗora daga inda muka tsaya ku ba mu aron na idan ya hango malam ya ki ya haske da cewa ko gefen hanyar wahalar da na biyo bai kamata ne masa zatanta ba ban san shi me ya gani a tare da ni da har ya gane magana ba dan fi na abin cewar ba sai dan fi na karfin halin faɗa ba ki haƙuri ki haife mu haƙiƙa na ɗaukowa soyayya ta'addanci na kawo sai dai ban yi ƙasa a gwiwa ba na zo wanke dukkan kurakure na da lefukana na yi daga lolo komai na a sakarce ban fahimci inda yawa soyayya ta'addanci ba ni bai ma taɓa yin wani abu ba daidai ba a rayuwata balle a soyayyata da ƙyar na ƙoƙarta na ce masa menene ta'addancin na kamalan kafin rufe baki ya amsa na san kina cikin wani hali na kangi da jira amma na tafi wasu sabgogin ne da ko kaɗan ba su kai ki muhimmanci ba na yi aure watan da ya gabata har ma mun bar ƙasar da matata ne sati biyu jin nan ma muka dawo na kawar da kai da kallonsa zuwa kallon nasa ni da kwakwalwata muna ta cakuɗa maganganunsa amma mun rasa ta inda suka amfane mu da har malam zai faɗa mana ko da yake mun shiga jam'iyyar soyayya ko kansa da dariyarsa don nawa ne sai dai yanzu kishi ya hana ni cewa komai shi ma ya fahimci hakan sai ɗora da wanke kai Khadija na rantse miki da Allah ba zan taɓa son wata mace ko da rabin yadda nake son ki ba kawai dai bin umarnin iyayena ne waɗanda suke masu tsauri sannan su suke maka ɗawainiya ba kai kake musu ba inda a ce tsaye nake kan ƙafafuna ba su ba na rantse da Allah da tuni ne musu tawaye ai abin da suke bai kamata ba ko kuma dan ba su san ciwon san bane oho har yanzu ban samu abin da ya faranta min rai ba dan haka na ci gaba da ringe ringima kai ina kuma rasa wajen ajiye shi al'amarin da nake jin yayi girman da ba mu mafita sai ta addu'a addu'ar ma ba daga bakin mai zunubi iri na ba wai masoyina yayi aure ya aure likita ina nan ko a ba ta da ban gama haddacewa ba ya aure ta da izinin mahaifansa ina can makala a zuciyarsu da niyyarsu ta har abada ba za su bayar da a aure na ba sannan gani marar gatan da soyayya ta yane wa zuciya babu abokin ko ta hirar da zan bada labari sai iyaye da dangin da ba su ƙi su farka bacci su tara da wata ba duk lissafi na iyakar gatan da zan yi wa soyayyan na kai matakin samun amsa khadija ya katse tunani na na ɗago kai ina sa cikin burbushin tunanin da na baro wanda nake tsammanin shi hana ni fahimta inda maganganun nasa suka dosa bai ƙasa a gwiwa ba ya farke min layar tun kafin aure na na ci albashin idan mahaifana sun ki amince min auren ki to zan yi koda babu izini na tare shi a gaje na sha jin wannan magana a bakin kamala ya daɗe cikin tsira min ido da alama na bashi abin da ban taɓa bashi ba wato mamaki da nuna ƙosawa cikin hukuncin da ya sha yanke mu sai rausar da kai cikin tausasa ya ce to yau na zo in tabbatar na nemi haɗin kan dangin ki da alama ya tukuru ya yarda ya fahimci sanda nake muke cikin saurin murya da nuna firgici na tare shi wani hali ne yana marmashin ƙarfin hali cikin kaɗa kai yana ƙoƙarin tashin babur ɗinsa da alama tafiya zai idan kin shiga shi tukuro zai sanar da ke cikin ƙosa na dogo ƙofar gidanmu sannan na juyo da gani na gare shi me yasa kai ba zan ja a bakinka ba duk da ku idan a bakinka na ji zan fi gamsuwa ban bari ya amsa ba na ci gaba cikin hawaye malam ne ba da zaɓi ko a wannan hali ka zaɓi rayuwa da ni in dai ba karuwa ka ba zan amince da sauri ya kashe mashin ɗin muka zuba juna kallon so da tausayawa shi ya fara kawar da kai tare da rage jimami na jima da suna haka khadija abinda kuma ke ƙara haihuwar dubbannin son ki a zuciyata kenan na san a duniya ki babu abin da ba za ki iya sadaukar min ba kaɗa kai kawai na dinga yi domin nuna gasgata shi muka jima sosai haka sannan ya nisa ya ce min idan har tukuru ya canja zai yadda muraya ƙudurin da na zo da shi ina tabbatar maki ba za ki ƙara sati biyu ba ba tare da zamawa matata ba ba za ki ƙara sati biyu ba ba tare da barin wannan ƙanyen ki zo ki ci albarkacin san da kike min ba har yanzu cikin kallonsa nake da ɗokin ya tafi in shiga gida in ji sharaɗan da ya tukuro ya ki amincewa a ba malami alhalin ƙarshen gatin da tukuro yake min bai wuce ba ni sabulin wanka da wanki ba sai idan ya gane yunwa ta kusa kassara ni saboda ƙoran abincin da baba ta ke min idan ya ci nasa ya rage ya kira ni ya bani suɗi ko da yake wannan ma alheri ne da karamci da ya dace na same su a wajen babata da yaya na lado ko ma mahaifina da ya tsallake sallama rayuwata to da zan samu wannan da ban dinga jina wata tilo da kamar tawaye kai ta haifi kanta tsakiyar dokar daji ba babu laifin yaya tukuro ya nemi sa kwanji a cikin aurena ba zan gazgata masa son zuciya ɗari bisa ɗari ba mala ya farko da ni daga lissafin da zuciyata ta afka ta hanyar murza hannu a gefen kunne na cikin dariya ka ji jikin tafi da yawa da kyar na daure ne murmushin da na tabbatar bai kara min kamai ba illa munin fuska na san kuma malam ya ga hakan amma sai yaba yau wata rana na ga aiki lalle na da farin cikin ya kusa dawowa to kaje zan shiga gida ya tare da mamaki au yau kora ta kike khadija na kada kai mai nuna rashin hayyaci ina son ka tafi ne don ne gaggawar zuwa na ji makomar da za ta dawo mu da mu ma'aurata ya dawo duniyar murmushi da yi min kallon gefen ido na tsawon lokaci sannan ya zura hannu a aljihu ya ciro kuɗi da katin waya miko min katin sannan ya shiga kirga kuɗin na dinga juya katin har ya gama kirga kuɗin ya miko min adadin da ya so na karɓa a ladabte sannan na riga shi magana wannan katin fa ki sa a waya ki sai ki kira na gobe mu yi magana na ji yadda kuka yi da tukuru na tare shi da faɗin a yi tuna wayar ta zama fanko saboda rashin caji fuskarsa ta nuna jimami na wasu mintuna sai can ya kaɗa kai na nuna sadaukarwa ya ciro wayarsa ya miƙo min tare da wani kati bayan ya kashe ya zare layin ciki wake ungo aran wannan ki kira ni sai ki ciro lambobin jikin katin ki kira ni da ita to na faɗa da kira cikin jin wata irin kasala da jin alfaharin malam na matuƙar sona a yadda na kiɗin nan har ma yana yin sadaukar min da duk wani abu mai daraja da yake da shi ki kashe ta in kin sa layin sai gobe in zaki ki kira ni saboda kar cajin ya zuke kin san ita ba ta rikon caji da yawa na kuma amsa a gaje ina kallon kuɗin da ya bani don haka ya fara kora min bayani kansa tsaye sa babu wani shakku duk da ku bayanin na harshen nasu mai tsauri ne idan dai kika ga alamun da gaske tukuro yake yana son ya hana mu aure to shi ma sai mu masa abin da za mu yi wa nawa danyin wato auren da ba tare da saninsu ba kawai sai mai mahaɗa ki tsere ki bar musu gidansu saboda haka ki adana wannan kuɗin kar ki bari su gani balle su karɓe yadda ya magana kai tsaye cikin rashin shakkun abin da yake faɗa ba daidai ne ba haka na amsa masa da to cikin karsashi tare da ya ba hangensa da tsarinsa muka yi sallama a nan yana buga babur ɗinsa na tambaye shi ka sauya mashin ya kaɗa kai wallahi kuwa mota ma na siya wannan cikin satin nan na siye shi saboda zuwa wurinki bayan na binciko inda kike da kira kawai na iya cewa saboda jin taruwa wasu hawaye ko saboda zuwa wuri na kawai malam ya sai mashi lalle na rasa malam ba zan taɓa samun masoyi ba a duniya iyakar jan rai ya tukuroyi min shi kan maganan nan duk kwakwata wadda ta sanya na sallama masoyi na muka rabu na shigo na haujira sai ga ya tukuro musu da jayayya ya haɗa shi da su baba har ma ya musu zuciya bai gidan na gama gan ɗauki na da fargaba ta habbaci ya sure ni saboda haka ma ban san daren da ya kai kafin ya shigo gidan ma. da hantsin washe garin ranar na ɓuya a sako na fito da wayar da malam ya bani aro na tasa ta a gaba ina kallo tamkar fuskan malam ɗin hawaye na na sauka ɗaya ɗaya kan fuska ta sakamakon zafafar da zuciyata ta yi har ta fara tilli babu abin da ban rayawa raina ba dangane da kiran malam ɗin kawai mu zaɓi guduwa kai tsaye ma mu yi auren ba tare da izinin kowan ba ina da yaƙinin idan ma dangina sun yi wata fuffuka sai dai ta baza a duniya su gani su faɗa ba don ja a ƙarƙashin zuciyarsu sun ji ciwon abin da zan yi ba kai yana da yaƙinin dangina da a ce zan tsere karuwanci san hakan za su yadda za su koma cikin dangin da suka baro su yi rayuwarsu yadda suka saba ba tare da an nuna su tare da ni ba na gaji da kuka da hawaye ba tare da naga abin kukan ba me ya bani kukan don ana son hana na auren wanda nake so alhalin ina da dama auren nasa ko ba so ba a aƙila ina kuka ne domin ba da sa a rayuwa inda a cikin rayuwar tawa za a tsame min mafarkin kasancewa da sunusi kamar kalubalanta sai ga yaya tukuru ya ɗago labule ya kira ni karɓar amsar tuhuma tuhuman da ne kaina na miƙe tamkar wata mutum mutumi na bayansa har muka fice daga gidan muka zagaya baya gindin bishiyar dinya duk muka share wuri muka zauna ya yi tukuro bai yi ƙasa a gwiwa ba ya fara abin da ya kira ni domin sa mutumin nan ne jiya ya zo mana da wani shirme ya faɗa miki ko na kaɗa kai cikin abubuwa biyu wato ɗoki tare da jin ciwon an danganta min masoyi da shirme ba ni da damar karewa balle na mayar ya yi tukuro ya tsaki dan ya ga mu kawaya kwazo rena hankali ya kama na mahaukaci kawai nan ma dai na danne na shanye zagi amma dai kirji na na ta taɓarne ne jin ciwo kuma dole ne na ci gaba da kafa masa ido ina jiran sa. amma dai ruhi na ke ta rantsuwa ba ya isa raba da masoyi ba ya yi tukuro ya tsaki ƙara gyara zama ya ce mana sama da shekara guda kenan yana ƙoƙarin shawo kan mahaifansa kansa amince a aure ki suka ki saboda sun tanadi wadda za su aura masa har ma kuma sun aura masa ɗin ya kuma killace ta a muhalli na musamman wanda danginsa da duk duniya ta san iyalansa ne amma ki ya zo neman auren ki ta wata irin bahagwa hanya wadda da ya faɗa sai da na kusa cusa masa ashir ya shiru yana nan farfashe alamun tabbas ransa a ɓace yake ni kuma na ci gaba da bansa da kallon kamar na cusa masa ashar ɗin shi ma Kucin na magana ya ishe ni sannan ko daduro duro malam ya nemi mayar da ni ni dai ban ga abin a tashi haƙarƙari a kai ba ji nake sai ka damu da abu kake kishinsa in dan ta ni ce ko an aura min malam yankan kaina zai yi ya siyar na yadda aura min shi haka ai abin alfahari ne ma a ce masoyinka ya amfani da kai wai me yace ne na faɗa da wata wahalalliyar biyayya dan ni dai na daina kowa biyayya a duniya in ba malam ba ta yanzu ma albarkacinsa aka ce ya tukuro bai damu da kallon fuskata ba balle ya gane a takuran yake da wannan waken nasa ya amsa mu ya kwaso wata tatsuniya ya kawo yana zan wurin ki ba tare da sanin iyayensa ba a ce Allah ya jarabe shi da sanki yadda ba zai iya rayuwa babu ke ba gashi kuma mahaifinsa ya ci alwashin cewa sai dai bayan ransa da haka yake neman mu lamunce masa ya aure ki iyayen wani abokinsa za su yi masa walici ya aure ki kuma a ɓoye auren ku a ɓoye har zuwa lokacin da mahaifin nasa zai fako sai in ya so ya sake ki ki zo ki idda sannan ya dawo ya aure ki a idan jama'a kin ji wannan ne ya zo mana da ita abin mamaki masu hankali babanmu da babanmu wanda aka kira jiya a waya sun karba dama na san na ladon abin ya fi haka ɓaci ne ma zai karba amma ni na rasa ta inda zan juya wannan magana hankali na ya karba khadija ya kare maganarsa da goge kwallar da ta tara idansa da yake kallon ƙwararla nake masa tun daga fara taruwar ƙwallar har inda ya goge ta a kan ido na kai na kawar da kai zuciyata cikin haɗa bara da bana amma ta kasa shiga lungun gano dalilin ɓacin ran yayi tukuro a wannan auren mai kama da aljanna a rayuwar da nake ciki ko da ko ba wanda nake so zan aura ba kar ki amince da wannan kasa da kubura da sun miƙa wuya ta bakinki suke jira su rusar da hujjojin gudarwa auren na gabatar musu yanzu ni na fara kwallon wadda ta taho da azancin cewa ya tukuru wani abu ba da zaɓi ya tukuru ba na tsammani ina daga cikin mutanen da za a gudarwa a wurin ƙasƙanci ko wani iri ne ku kanku kun sha faɗa ya ɗago ya dube ni cikin sauri tare da tsawa da damuwa jinan kubura wannan ba dalili ba ne da za ki salwantar da ragowar rayuwarki akwai hatsari cikin auren nan fiye da yadda kike tsammani wallahi jikina ya bani ban yadda da mutumin nan ba wallahi na yanzu ina bin ya yi tukuro da kallo kowace irin amsa zan bashi in dai zan makala mata gaskiya ya kamata in ce masa malam shi ne ragowar rayuwar tawa da ake gudun salwantar don haka ba ni da wani hatsarin da ya wuce a sa ta takobin zunan zumunci a katsewar rayuwa da shi sai na ƙara muskutawa na maimaita magana shigin ta ɗazu ni wallahi ba ni da wani zaɓi ya yi tukuro na rantse da allah ba ni da wata daraja da za a hana na auren ƙasƙanci ko makaskancin wannan ne dube nawa, ina rayuwa cikin kadaici da kunci da yunwa alhalin ina cikin dangi na waɗanda ya kamata ko dan Allah su fita na ba tare da kallon ƙaddarar da ta afka min ba ina cikin wannan halin ne zan guji auren da kawai dangin mijina ne ba san da auren ba ba wai mijin ba wanda duk ba zai hana ni cin abinci ba ba zai kasa hira da ni ba kuma idan ne magana ba zai kyale ni sai yanzu zaɓi zama cikin ku ina karɓar wannan bakin cikin ƙarshe ku aurar da ni ga na mamursu na hawaye na ci gaba cikin girgiza kai ban karɓi hanzarin ka ba kowanne iri ne yaya ba ma na son ji ko da ko zai haɗa da alkawarin fitar da ni daga kuncin da nake ciki wanda idan na rantse ba zan yi ka fara ba a fatar bakin ka kawai zai tsaya tuntuna na gane yayana na kallon mamakin maganganun da ke fita a bakina da na dire kuma ya soke mamakin da hutun cikin takaici da gyaɗa kai bai kamata ne mamaki ba don su baba sun ambata matsayin bazawara kike duk zaɓin ki aure ta fuska bazawara za su miki sai dai kin yi wayan banza da kike son wulakanta rayuwarki don wasu sun wulaƙanta miki wato kin zaɓi wucewa kanki haushi ta hanyar dawama a bakin ciki in dai za ki nesa da muku. abin da kika sha'afa ne, yin bakin ciki a ƙarƙashin wani yana da sauƙin ciwo da saurin wucewa akan wanda za a ce lokacin da kake cin gashin kanka ne kake zaman wulaƙantacce. ki duba dai zuwa gobe in kin zaɓi hakan to zan tsame hannuna na biyo ki da watan alheri kai tsaye ba tare da tuna da nuna shakku ba na tare shi da amsa cikin kuka ba sai an kai gobe baya ni ba da wani zaɓi ban da shi ya tukuru ya zuru yana kallon fuskata cike da alama haushi da takaici sannan ya kaɗa kai ya miƙe ba tare da ya ce min komai ba na bi shi da kallo har ya kule sannan na mayar da kai cikin ajiyar zuciya na lalaba dan tofina na lalubo waya a takardar lamban malam na kira shi na sanar da shi yadda muka da ya tukuro ba rage masa ko harafi guda ba ya yi murna da amincewa ta ya bani albishir in halacci tare da ci gaba da suna har abada a ƙarshe ya ƙara min da wani albishir ɗin yanzu haka ina cikin gidan da na gina muke a unguwar yamadawa ina kallon fentin da aka gama jiya babu abin da gidan ke jira sai kayan ɗaki da kima mallakinsa ki shirya na ya mara zame miki uwa uba kuma mijin kere wasa ban iya amsawa ba illa kukan da na ji ina neman kecewa da shi wannan ne tarihin aure na da masoyi na malam a wurin da na zaci a mafarkan bacci na da na ido biyu na kadai zan ci gaba da gani ashe akwai shi a zahiri sati biyu da wannan magana aka ɗaura auren da sadaki dubu goma sai shaidun da ba su fice gomin ba kuma a tsakar gidanmu mahaifina da kaninsa da kuma limamin ƙauyen da muka baro wato sanko sai kuma mijina malam da abokinsa guda mai suna sagiro sai mahaifin sagiro da abokinsa sai yayye na biyu da abokinsu guda Oh hukuma dai menene an ɗaura mu ne da malam tabiya da haka cikin mu babu wanda ya damu da yadda auren ya zo ni dai ban ji daɗi ko wuyar kasancewarsu ta fannin shagalin bikin ko taron jama'a ba don babu cewa ta ko mutum ɗaya ba za a sanarwa ba alabashi ranar tariya a ɓoye ta gayyato suraka ne da alama wannan matakin na nata yau malam gardi kware don da bakin sai ce don kar a zace ni da wani mugun abu ta sa na kasa cewa a ɓoye duk wani shagali da ake jin zaya auren nan hakan ne zai ƙara ɓoye auren a idan mutane duk maganar da malam zai daidai ce a kunne na da zuciyata don haka ban ɓata lokacinsa wajen fassara wannan maganar tasa ba bayan ta jin daɗin an yi masa daidai ba ina cike da fargabar tozar tanin da iyaye ke shirin yi min akan kayan jere wai ga gadon karfan ɗakin babata da kwalbar ɗakin ta ake tunanin fente min a kwasa a kai gidana kankare na birni wanda labarinsa ya cika kunnuwan mu ta bakin yayyena da mala ya kwasa ya kai suka gano washe garin ɗorin aure. ina cikin wani lokaci da bai kamata a ce wani abu ya iya kutsa zuciyata ya dagula farin cikina ba sakamakon tabbatar mafarki na na auren masoyin da ni kaɗai na taɓa sa a irinsa amma na rasa yadda aka yi magana gadon ƙarawar nan ke wahalar da zuciyata yana tuna mata lalle an shirya ko to ta fuskan malam zai juya ni zai kalle na matsayin almajira kuma masaka wadda tabbas ba ta da kowa sai shi ni da zuciyata muna ta jinya wannan lokacin har ana gobe tariyar ba, amma fente tsaffin kayan ana ta kara kaina da yan samirin da ba su fa kirga ba duk da ya zuwan nuna min ni ba cikakkiyar ya ce kamar sauran yaya na yi kukan da ya ishe ne duk da kwatini na shekarar da sanin kuka yana magani to ni dai a tawa rayuwar ya ci dubu sai ceto ina cikin kukan nawa sai ga wai ango wanda rabona da shi ta rana auren kin sha kanshi komai ma na takaici ya gudu ya banne da haka cikin karsashi ne nishi da iya bayyana yawan farin ciki da murnata ya fara dariyar da tuni ya gama fahimta ko shi kaɗai ya isa ruɗa ne ba tare da an kinkimo min sansama to ya kike lafiya lau na daure na amsa don kar na ci gaba da bada mata ina rufe baki ce min kamar kina cikin damuwa jikina na faɗa min haka wasu tawaga hawaye suka kunto min na hau gogewa suna ƙara nuna min ban isa ba ina son yi magana ma na kasa to ma me zan ce zan faɗa masa ganin ƙarfe za a kamun shine nake kuka lalle na yi haka zan yi abin da ya fi bayar da mata duk da cewa daman can a matsiyaciya ta malam ya tsinta yake su haka da ya gaji da jiran cewa ta sai ya sauki ajiye zuciya ce na zaci damuwa ki ta kare khadija tunda ne muke alkawarin zame muke komai a rayuwa na gode na tare shi cikin kukan da nake son yi na kafa hujjan na farin ciki ne bayan na samu gaba na ci gaba da shashe kuka sosai malam ya shiru da alama na bashi haushi ko mamaki har sai da dan kaina na gaji da kukan na nemi jin ta bakinsa da za ki mayar da damuwa mafarki a rayuwar mu hakika da kin kyauta ya ce da ni na mayan malam ka yi haƙuri na faɗa da murya so da ladabi cikin karsashi ya ce to yawa ya ɗan yi jimsan na ya ɗora ina cikin gidanki fa yanzu ake jera miki kujeru bayan an gama da ɗakin bacci ƙwaƙwalwata ta maimaita maganganunsa so shirin masaki kafin ta samu ma'anar maganar abin da nake kuka ne malam ya nuna kwanjinsa na uwa uba da ya zaɓi ya zame min babu abin da zai fassara farin ciki na sai kuka kuma masoyin ya hana sai na samu muryata mai rauni tana ce masa malam da gaske kake za ka zama min uwa da uba na ce miki ban da damuwa kin ji na dinga ɗaga kai kamar wata kadangarwa na share hawaye kwakwalwata na shirya muryata yadda za ta biyayya ga masoyinta kin san wani abu ya farko da ni duniyar da na lula ta jin ashe ina da sa'a a duniya nake jefa kaina cikin fakiran da ba su yi guzurinta ba aladabce na amsa masa ban sani ba kai tsaye amsa min ni fada zo samu ne kawai na zo na ɗauki amaryata gobe ba sai wasu sun rako min ita ba in ya so duk mai ganin gidanki yana iya zuwa jibi ko ni sai na turo da mota a kai su jikina na bari na amsa masa da ka faɗa zuwa ba hakan kila za su yaba ya tare da cewa me yasa ke ba za ki faɗa musu ba na ɗan yi saƙe kafin na amsa ya kamata na rage ɗaukar wa kaina baki haka ila na faɗa na ji abin da za a iya danganta ni da haihuwar wani shegen daga yau zuwa gobe ya yi sanan Allah ya tare ni cikin ɗaga murya dama na manta ne duk wani abu da ya shafi cikina da kisan yata baya ƙaunar tunaninsu ke matsalar ki janjanin magana wallahi ai ba sai kin tuna min abin da ya wuce za ki nuna min ba za ki iya samun baba da wannan magana ba ya sake faɗa cikin fushi nan take sai ga zuciya ta na neman narkewa saboda nuna so da nadama ta na rawa na hau bashi hakuri malam kai yi hakuri ka yafe min ba zan sake ba oke ya wuce ya faɗa da sauri na san dalilin saurin shi ma baya son gani na akalar tausayi gobe da safe zan zo gidan sai ne mata bayani da kaina baban namu ya koma ne ya faɗa cikin sakin murya dan ya nuna min komai ya wuce ni ma na kokarin mayar da komai ba komai ba na amsa masa tun jiya koma ya ce to babu laifi sai gobe idan na zo ki daure ki manta komai mai ɗaci na baya ki bar shi a mafarkin da idan an farka ake wa addu'ar neman tsari daga gobe mun fara wata rayuwa ta musamman wadda za mu mutu muna farin cikin dacin da muka da ita na faɗa ni ma cikin wani irin shauƙin so kamar yadda na zaci abin da ya kama shi kenan ma sauraron ma nan za mu sa aya a cikin wannan fili rumbun fasaha inda muke kawo muku fasaha marubuta waɗanda suke raye da kuma waɗanda suka riga mu gidan gaskiya kun saurari wannan labari daga littafin nan mafarkin khadija wallafar maimuna idris sani beli ni muhammad umar kai gama da na gabatar nake muku sallama ku huta lafiya mu haɗa shiri